masu kallon da sauraron mu a cikin wannan kafa mai tarin albarka da tv tambara barkanmu da wayewa wannan safiya barkamu da haka a cikin wannan rana inda muke gabatar da wannan shiri mai tarin muhimmanci a yau insha allahu za mu tattaunawa ne kai tsaye da ku akan tarbiyya ta yara yau hilin namu menene ya sa ɗauko tarbiyya ta yara ganin cewa dama kullum hili ne na samun neman haƙƙin mace a zamantakewa aure akan musulunci haƙƙin miji akan musulunci da haƙƙin yara kuma akan musulunci to yau za mu tattaunawa ne akan tarbiyya saboda ita tarbiyya tana daga cikin haƙƙin yaro iyayensa su tarbiyyantar da shi diba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo da kuma ayoyi na ƙwar'ani waɗanda suka yi magana akan wajibi ne mu tarbiyyantar da ɗiyanmu me muka ɗauki wannan hanya yau ta tarbiyya saboda ganin cewa mun shiga cikin lokaci na hutu na 'yan makaranta cewa da hutu na lekwal babu ila shakka talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin neman ilimi farilla ne ga dukkan musulmi namiji da mace ilimin nan kuma kowane ilimi kowane ilimi idan zai gyara maka addininka sai ka neme shi kuma ya gyara maka addinin naka ka yi shi kuma ka nemi na addinin shine wajibi saboda farkon neman na addini shine wajibi a wanda ya karbi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama to don haka yau za mu magana ne akan shin mi yasa za mu ga ko da yaushe idan an ce an ba da hutu na 'yan makaranta sai ka ga uwayen yara kowane yana shiri na ganin an yi koloni de vacances ku ne nan ku ne can ku ne nan ku ne can kuma babu inda aka tahi inda za a koya ma yaran nan cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi me kawo haka shin yaran nan ba su da haƙƙi ne wanda za mu koya musu haka in sun girma su koya ma kansu mu mu ce mu Allah mu sani hadisin manzo sallallahu alaihi wa ce mana yayi kullu mauludun yuladu ala alfitra walakin li abawayhi yahawdanihi aw yuwassiranihi aw yumajisanihi kenan kun ga mu yi kokari mu tsira akan wannan zan fara ɗauka ku ta bisa waya kai tsaye kamar yadda na faɗa assalamu alaikum assalamu alaikum na'am kenan kaga kun ga ashe wajibi ne mu san da haka saboda ga hadisi na mazu ya tabbata kan cewa dukkan abin haifuwa wanda aka haifa jinjiri yana bisa fitira ta musulunci sai dai daga uwayensa su yahudantar da shi ko su nasarantar da shi ko su annantar da shi su bar shi an ne wanda ba da addini ko ɗaya to amma yau sai muka wayi gari babu tarbiyya a cikin makarantar nan na boko za ka ga waɗanda yake karatun ne kurum na boko suka yi ba a zuwa makaranta za ka ga tarbiyyar su ta sha da waɗanda yake suna bokan kuma suna zuwa makaranta yin boko wajibi yin makaranta wajibi a wanda ya karbi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kun ga ashe wajibi ne mu tsaya mu mai da hankalinmu ga sanin abin da allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana na farko dai mu sani a cikin qur'ani allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarqa bikum wannan lalle wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya miƙaƙƙiya ku bi ta kan ku bi hanyar subul kamar ka yi zane ne sai ka fidda wasu rasha ƙauye to ta tsakiya ne ita ce hanya miƙaƙƙiya har gaban Allah sauran nan su ne ake ce ma su ne ake ce ma wato subul dan su subulkin nan za su raraba mu za su raba mana kanuwa bisa ga biyar hanya wadda yake miƙaƙƙiya Allah tabaraka wa ta'ala ce zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan shine nake muku wasiya a kansa shine nake jan kunnen ku a kansa shine nake fahimtar da ku a kansa idan kun zamanto ku masu jin tsoron Allah ne to don haka yan uwana musulmi wa imani manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo ne don ya azamu bisa hanya manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo ne don ya tsara mu yadda musulunci yake tsare don ya tsara mu yadda musulunci ya tsara mu mu sani mu uwaye fa mas'uliyya diyan mu tana bisa mu ikhwatul iman wal islami al mas'uliyyatu amama Allah innal qur'ana ya'muruna bi an hatamma bi ahlina wa abna'ina li'annana dalilahum ila jannati aw an-nar assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi wa Ina ina ku. Lafiya limi alhamdulillah. An gode ma. Tambaya ce gare ni. Na'am. Eh muna tambaya ne a istikhara wacce ce wadda take halal a musulunci kama kanka ko ka bada a maka. In ka iya kai da kanka shine mafi aula. saboda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ku yi istihara duk abin da za ku yi ku yi istihara me yin istihara ba ci zai yatsa me yin shawara ba ya da na sani na'am ba halal bane a bada amma in mutum ai na kawo sharadi ne ce in mutum ya iya yayi da kansa ya fi ya sa amai kenan in baka iya ba ma ai kana koyo kuma dan ka sa an maka ba ya zama laifi a ah, kamar yanzu in kana ba da hanya da take dacewa ka ba hanya ka nemi malamin da kai yarda da shi malami na sunna wane manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai istihara ni bin iya ta ba dalla eh. ka yi mini istihara ga ta kaza da nake so ga abu kaza da nake da bukata yi a kansa da Allah ayi mini istihara a kan shi shikenan shikenan magana ta kare ba ce aka yi ba a nemi wani abu ko a bada wani abu na'am wa iyyakum na'am kenan kun ga alqur'ani manzo sallallahu alaihi wa sallama ya umarci mu bisa ga muhimmantu bisa ga shiryar da iyalinmu ahalinmu muhimmantu bisa ga tarbiyyantar da ɗiyanmu me yasa li'annana saboda mu mu ne dalili nasu ila aljanna aw nar mu ne dalili nasu na samun jannatul firdausi ko kuma mugun hanya shiga wuta a azan Allah a jihar na min nar jahannam to don haka fa'in kanat tarbiyyata hasanatan na dallana ala tariqil janna idan sun zamanto suna da mun aza su bisa ga hanya ingantacciya to hakika mun aza su bisa hanya wadda za su samu aljanna idan kuma sun zama to ba mu su bisa hanya ingantacciya ba mu su bisa hanya miƙaƙƙiya ba hanya ce muka aza mummuna to kuma ita ce hanya su ta shiga wuta saboda Allah tabaraka wa ta'ala shine ya faɗa da kansa yake cewa wa wasaina al-insana walidayhi husna sannan Allah tabaraka wa ta'ala kuma shine ya kare gaya cikin suratul tahrim ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijaratu alaiha mala'ikatun ilazun shidadu la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kun ga Allah tabaraka wa ta'ala ce yayi wasici ga mutum yayi wasici ga mutum insana an yi wasici ga mutum zuwa ga iyayen shi kyautatawa kyautatawa kun ga mu kyautata musu shin duk dan da kaga baya kyautata ma uwaye dan nan kana tsammani ya samu ya samu tarbiyya ta musulunci bai samu tarbiyya ta musulunci ba saboda za ka ga wanda bai samu tarbiyya ta musulunci ba har wani kokari gare shi na in iyayensa sun tsufa sun kai wurin da yake ba sa iya yin komi sai a ɗauke su a kai su can wani wuri inda wasu su kula da su ba iyan ba subhanallah to haka muke son iyan musu zan kun ga in haka muke son iyan musu zan kenan mu halaka saboda mun fita bisa ga milla ta musulunci mun koma wani abu daban wanda yake ba musulunci bai zo mana da shi kenan kun ga wajibi ne sai ɗaya ya samu tarbiyya zai sanin wane ne inna zai sanin wace ce inna sai ɗaya ya samu tarbiyya zai sanin wane ne baba zai sannan ya san wane ne wan inna wane ne kanan inna wane ne wan baba wane ne kanan baba wane ne dan uwana na jini sannan ne zai sani shin menene haƙƙi na dangantaka menene haƙƙi na rahamtar dan uwa sai an samu tarbiyya ake samu wannan to duka wa'annan idan babu tarbiyya ya za a yi su idan muka komo ga sallah zaka ga ɗanka wajibi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mu koya ma ɗiyan mu sallah tun sana yan shekara bakwai mu bige su akan sallah in sun kai shekara goma mu raba musu wurin kwana tsakanin maza da mata in sun kai shekara goma shin wa'annan ba mu taso da su cikin tarbiyya ta musulunci ba shi za su samunta ba za su same ta ba kuma kenan Allah sai ya tambaye mu gobe a kansu Allah tabaraka wata Allah sai ya tambaye mu gobe a kansu saboda me manzo sallallahu alaihi wa sallama a wannan hadisi yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal hadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajul ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi sadaqa rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallama yace dukkanin mu makiyaya muke dukkanin mu makiyaya muke kuma sai an tambaye mu abin da aka ba mu kiwo al-imamu nan ba ana nufin limami mai ba da sallah ba na masallaci shugaba shugaba tun daga cikin gidanka shugaba kake a cikin gidanka kai shugaba ne to kaga sai Allah ya tambaye ka kana da mata ɗaya ne kana da mata biyu ne kana da mata uku ne kana da mata hudu ne sai Allah ya tambaye ka shin kayi adalci a tsakanin su shin duka matan nan naka ka ba su haƙƙinsu sun bi kamata nan naka ka kula da su ta yanda ka ɗauki alkawalin tun daga ɗaura aure an ce addininta cinta shanta tufarta kula da lafiyarta da duk wata ɗawainiyarta a kanka aka gaya ma wakilanka suka zo kuma suka gaya ma ka tabbatar da Allah sai ya ma wannan tambaya a kansu in ɗaya ce in biyu ce in uku ce duk sai an maka tambaya a kansu a kaddara kana da fudu kuma kowace tana da ɗiya kaga ɗiyan nan kowace kowane ɗaya cikin ɗiyan nan yana da haƙƙi a kanka kowane ɗaya cikin ɗiyan nan yana da haƙƙi a kanka a matsayinka na an je an ɗarma maka aure bisa ga turba ta muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama shin ka ladabtar da su bisa ga fitara ta musulunci ko baka ladabtar da su ba sai an maka wannan tambaya sai an mini wannan tambaya sai an miki wannan tambaya sai an mana wannan tambaya mu duk da haka a nan wurin da aka ce al'imamu ra'in wa masa'ulun an ra'ayyatihi ba ana nufi limami na masallaci ba shugaba tun daga cikin gidanka shugaba kake har zuwa shugabanci na anguwa har zuwa shugabanci da duk abin da aka wakilta ka a kansa to wannan abin da aka wakilta ka a kansa to ka tabbata ka yi adalci ka tabbata ka yi ihsani ka tabbata ka yi kokarin yin daidai la yukallifu Allahu nafsan illa wusu'aha muna akan cikin gidajenmu bisa shi zama magana kan cewa ina da mata daya ina da iyana hudu ko biyar ko shidda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya kaddare ni da na same su waɗannan to ɗiyan nan na fa na an haifa mini su ne akan fitira ta musulunci in sani manzon Allah ya ce kullu mauludun yuladu ala fitra hadisin da muka faɗa da su walakin la abawaihi yahwidanihi sai fa ga uwayen nan in ma su maida shi ba yahude in ma su maida shi ba nasare in ma su mai da shi ba majusi an ne wanda ba da addini ko ɗaya daga uwayen nan ne saboda ka zo an ɗarawa maka aure a masallaci ka bar ɗiyanka ka ce boko kurum za su makaranta yin makaranta ƙauyenci ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yi makaranta kawai yau mi za ci haka ake zamne wanda yi makaranta kawai yau mi za ci ko kuma ka ga mutum na ɗauke da qur'ani a ka yana ɗauke da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam aka amma sai a ce a ah, ai wancan alfabet ne bai san komai ba komai cikin kansa wanda ke ɗauke da magana Allah wanda ke ɗauke da magana manzo sallallahu alaihi wasallam kuma har a samu masu cewa babu komai cikin kansa subhanallah to ka sani dole ne ka sanar da ɗiyanka fahimta kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah salamu alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh Na ji alimi alhamdulillah. Ina son ba kuma. Na'am. Na ce ba. Mhm. Kan tarbiya ce ta yara suke hana magana. Babu shakka bis tarbiya muke yau. Eh, shi na ce to kamar yanzu. Muka ce gashi yau lokaci ne muke ciki na hutu na 'yan makaranta. amma gashi kuma ba a kai yara makaranta su fahimci la ilaha illallah dole ne to kun san akwai wani abu kuma na'am da yake shi lalle uba eh, ba shi ba ke ine da yara bai zama da su kenan bai san abin da ke faruwa tare da yaran shi ko eh, na'am yanzu da sai ai zai tashi ce ma yara su tafi makaranta mm-hmm. yara ba su zuwa mm-hmm. kuma ma'aikiyarsu ta ka kula da tarbiyyar saboda suna mata aikin gida yara maza ne biyu da mata biyu ƙanana mm-hmm. yaran sun kai shekara goma kuma ba su sallah sai sun ga dama kuma ga rashin tarbiyya ga zage-zage mhm. ba su da tunani ko guda a cikin gida. yanzu ni a matsayina na abin kyau zama wasu wani ai in mutum ka ka shiga shiga ciki wani ba zai ji daɗi ba kuma wani zai iya gaba haka ne ba to ni akwai haƙƙi a kaina ko kuma babu a kaina. dukkan ku da ina iya kokari na amma na ga abin bai wato da ita karfiya in ba kowa da ta ayi ɗanta ne ba ba wanda isa lankwasar da shi. ke ai matar shi ce. Dake da ke da ɗiyan wa'annan da kuke tare da dukkaninku amana ne a kan shi shi da an mijinku kun babu osu a cikin ina zuwa ina zuwa ina zuwa saurara ki shi ina zuwa da ke da uwa duka guda ne a kan ɗiyan saboda shi ya ba ku amana ɗiyansa kamar yadda uwayenku suka ba shi amanar ku kenan kuma ɗiyan nan nashi amanar ku ne ko da ba ke kika haife su ba idan kun yi naku kokari bisa ga su makaranta ba su je ba yanzu shi ne ya kamata ya rika kontrol shin ku kuna kulawa da zuwa makarantar su koko a'a ba ku ba za da kan cewa a ku ku yi jere kin tahiya makaranta dole sai ya kula shin karatun nan na ibada yana tahiya daidai na tabbatar da in akwai in suna zuwa lakwal zai kula da lakwal kin nan saboda zai kula da cewa ga kudin recreation ga abin da ake nema da kwal ga kudin biyan da kwal ko to amma ai ya kamata yadda ake kulawa da sai an yi lakwal kwalkin nan kuma a kula da sai an yi makarantar yana kin ga wannan laifin sai ya koma bisa ga uba saboda shi ne ya kamata idan ya zo da daddare sai ya yi bita eh, da ba ni nan dami dami aka yi daidai dami dami aka yi wanda ba daidai ba yo ai duk baki guda ce ai sun je kuma su ba ne sa ne zai baku laifin kuku eh. amma laifin sai ya taho ta daga gare shi sa'an a zo a tatse a ga to kenan daga ina ya fito har ya zo gare ni kafin a mai da shi wurin wanda yake amma tsayawa a yi tarbiyya dukkaninku ɗiyansa ne ku wajibi ne ku kula kan suna yin ko ba sa yi duka yana akan kenan duka ku duka gaba ke daya zai da mace aka yi kullum mauludu yuna du'a alal fitara dukkan da abun aifuwa an haife shi akan fitara ta musulunci sai aka ce walakin li abawaihi kun ga da aka ce abawaihi ba ce aka yi ba maza ko mata uwayensa maza da mata gaba daya na eh ce aka yi li abawaihi ya hawwidanihi au ya nihi au ya wasu ranihi ko su yahudantar da shi ko su nasarantar da shi ko su annantar da shi akan laifin uwaye ne amma duka da a yi shi akan musulunci ta musulunci ba shi na gode Allah ya sa mu to Allah sun saka mu da alheri mu duka amin malam muna bara addu'a kuma insha Allah insha Allah za mu yi addu'a ga baki, ga musulmi na'am sai an shima kenan insha Allah kenan kun ga da aka ce wal imamu raɗin kamar yadda na faɗa da zuni ce ba ana nufin liman bane na na ana nufin duk wanda ke da jagoranci kun ga mutum a cikin gidan shi shine limaman gidansa kun ga ko haɗuwa aka yi a cikin gida za a ba da sallah a cikin wannan gidan al'imamu huwa rabbul munzal limamin da za a bada wannan sallar cikin gidan da ake inda gidan wani ne to ne limami sai in ya gabatar da wani ko da ko akwai limami a wurin ko da limamin juma'a ne kuma ko da shine limamin kasa gabaki daya inda cikin gidan wani ne yake za a bada sallah a gidan to limamin wurin wannan ne mai gida to da kun ga mu yi kokari mu san kan cewa kwanukan nan da za a yi na hutu mun kai diyanmu salamu alaikum Wa alaikum salam. Muna lafiya. Ah, eh, alhamdulillah. To Allah saka da haira. Na'am kenan kun ga wajibi ne ga musulmi ya san kan cewa duk ya yi ta hanyar da zai samu ya sanar da iyansa Allah ya sanar da ɗiyansa manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ya sanar da su addininsu wajibi ne tun da gashi an ce ka sanar da su addini ka kura musu sallah sanar da shekara bakwai ka raba musu wurin kwana in sun kai shekara goma in su maza da mata ne game da rashin yin sallah in sun kai shekara goma ka bige su don su san sallar nan dole ne sai an yi ta duk da an ce yanzu ba a bugun yaro wannan doka ce wadda yake ka ba musulunci baya a ce uba ba zai bi gida ba doka ce wadda yake ta ba musulunci baya kwata-kwata don ku ba mu ba ita tun da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi salamu alaikum alaikum alhamdulillah salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah a lahiya lau an gode ma Allah

yadda ake shirya yaro in an ce dai lokacin lakwal ne ana lakwal tun da safe za a tara yaro a mai wanka a gyara mai karin shi a gyara mai komai a gyara mai kudin recreation kin shi haka ne ko eh. don saboda da lokaci ya sai a kai su lakwal shi yanzu kamar aka ba da hutu yanzu cikin hutu muke eh. yanzu kina ganin cikin gida goma kin samu eh, gida eh, biyu waɗanda an ba da yara an eh. musu wanka an shirya su an ba su kuɗin kari an wasu kuma kuɗin tafiya makaranta ana samun haka to shi ne dan waɗanda babu ruwan su nan kuma su su fi yawa Ina zuwa. Ina zuwa wani a din ya ce mu wai dan ne da muke muke barin yaran mu dan makaranta ba su. musu ba. dole ni ba na sanar su da shi wannan farkin eh na malimcin na ai ne ake so shi ne na farko amma ban jin da tunda na malimcin yana kaddawa na masamaya da farko kuma na farki yana tare da musulunci duka duka duka yin su wajibi ne amma ya zamanto yanki ku sani mutane suke da rauni kamar an fi ba karatun boko muhimmanci kwarai bisa bisa ga nake wannan wannan cewar da aka yi dokar da aka aka aka kai uba ya bar mata mata shi ma bibika yana da ikon da zai tsaya ya je ya saka tsara ya saka tsara a duk mai yanci shi shi ne ne ke ta fara tarbiyyar yara to wannan ai tarbiyya ce ta turawa ba ta mu wuce ba wallahi ita ba ce ta ita ta yara ke aiki da ita ba to ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya ce yaro idan ya kai shekara goma a raba mishi wurin kwana maza daban mata daban in ya kai shekara goma baya sallah a bige shi manzo Allah da kansa ya faɗi haka mhm. to

cikin kan suke na ana ɗauke da malama waɗanda za su koya ma yaro la ilaha illallah su koya ma yaro menene alwala ya ake sallah wajibi ne a matsayin na musulmi salamu alaikum wa alaikum salam marhaba na kwana lahiya limi alhamdulillah ya gida lahiya lai sai godiya alhamdulillah to wallahi tambaya ce gare ni malam to yanzu mutum yana tare da namijin da bai sallah sai ya to ya aka yi kika aure shi kin san baya sallah kuma a'a ban sani ba baya sallah sai daga baya ne na gane eh to sai ki kokari ki samu lada biyu ki ne da zaki ki shirya shi ya koma bisa ga addini saboda ki ai mata sace ba ki iya tilasta shi amma mata kuna da hikima ta yadda za ku kokari inda rabon ya shiryu sai ya shiryu in kuma ba rabon ya shiryu tare da kuma nan wurin sai ki nemi ceton kanki na ganin cewa ke ba za ki zama tare da shi ba a matsayin sa na baya sallah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abin da ya bambanta musulmi da kafiri sallah na'am to wallahi ni kan nayi nayi nayi ya gagara da abun da sai dai hakuri dai to ai ke ba iya ma yake sha ai ke da ma ba ka iyawa yanzu sai abin sai ya koma wajen inna da baba su ne wakilanki ai ko sai ki je ki ga musu ga halin da ake ciki tunda lokacin da aka ɗaura aure an gaya ma wakilansa cewa ke da addinin ki da cinki da shanki da tafaki da duk wata ɗaune ki a kansa ne yace ya ɗauka ko sai wakilan ki suka ce idan kin yi laifi wanda yake shi mijin nan naki ya nemi ya nemi yadda za ya gyara laifin nan ya gaza ya ka ce wakilansa su zo su gaya ma wakilanki ke ma sai wakilanki suka ce idan kin yi laifi Eh, idan yayi laifi wakilansa suka ce ma wakilanki idan ya yi laifi kin ne muku gyara kin ne muku gyara kin gaza saboda baki iya tilasta shi ke to aka ce wakilanki su je su gaya ma wakilansa ga halin da diyan muke ciki game da mijinta sun uwayensa sai su kire shi su gaya mai ba haka muka ɗauki alkawali ba haka ga muka ɗauko maka alkawali ba an ka san ba ta iya ba saboda irin wannan ma ya ce yana canza mun bar canza ba fi su bidin layi. to wannan sai sai sai wannan kokari za a yi a ga wakilai su shiga cikin lamarin saboda kin gaba ba abin da ke iya tilasta shi ya ke to da haka da ruwa da aka zo wurin arami sai aka sa wakilai ga wakilan ki ga wakilan sa kowane ya faɗi nashi wanda ya ce in laifi ya zo wanda baki iya gyarawa ba wakilai su je su gai shi ma nashi suka ce in laifin ki ya zo wanda baki ba su iya gyara ba shi naki su zo su ga nashi su zo su ga amanaki. wannan nan gaskiya amma dana karami ne fa shekarar shi yake ba cikin bakwai ne kenan da nema eh. amma ina tada shi sallah wallahi duk sa yana yi in an yi allula yana sai masallaci ya dawo to madalla a sa shi makaranta kuma inda zai koyi sanin ita sallar nan da yake yi menene muhimmancin ta menene farillar ta menene sunnar ta ya ake yin ta suna makaranta duka su biyu na su makaranta wallahi normal suna yi to masha Allah to alhamdulillah abinda muke fata kenan to Allah saka da haira to ka jima insha Allah na'am kenan kun ga sai aka ce bayan an ce limami sai aka ce wa rajul razin fi ahli haka namiji abin kiwo namiji sai an tambaye shi kiwo a cikin iyalinsa kiwon da aka bashi na iyalinsa nan ana nufi da matanka nan ana nufi da matanka da kake aurada alkawalin nan da ka ɗauko na kan cewa farkon ɗaura aure an ce maka addini aka ce maka cinta shanta tufarta da duk wata ɗawainiyarta a kanka ka ce na'am to wannan alkawalin za a tambaye ka shi shine wa rajulu raghin fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi sannan aka ce wal mar'atu ita ma ra'iyatun fi baiti zawjiha ke ma ke ma mai kiwo ce akan gidan mijinki ma'ana idan ba yana duk abin da ke cikin gidan nan wanda ya zamanto nasa ne to ki kiyaye kar a bata kar ki bari a bata kar ki bata kar ki yi dalilin da za a sa kuma a bata saboda me saboda Allah zai tambaye ki gobe nan ba ma tambayin ba bane ba Allah ne zai tambaye ki gobe salamu alaikum wannan shi ma ya wuce Allah ne zai tambaye ki gobe na abin da aka baki da kiwon nan kin ga cikin gida akwai kayansa akwai komi nasa kuma ga ɗiyansa ɗazu wata ta yi magana akan diya ɗiyan nan wajibi ne ku kula da cin su da shan su da tufa su da zuwa makarantar su da dawowar su da makaranta da tahiya bokon su da dawowar su da bokon su kafin mai gida ya zo saboda shi mai gida yana wurin aiki la'alla yana yi wa shi ɗauke su ya kai su lakwal ko Allah yana yiwa shi ɗauke su ya kai su makaranta bayan an yi da lakwal ai makaranta ake zuwa la'alla yana yiwa shi ɗauke su ya kai su makaranta ke yiwa ke za ki maido su saboda yanzu alhamdulillah komi an samu ci gaba a ciki zai wa akwai mata da yawa a cikin gida wanda ke su sun iya mota su ke kai yaran ma kuma su maido su to kenan shi kuma in ya zo da daddare to wajibi ne ya zo ya tambaya kahin ya fara ganin yara ya magana su sai ya ga matansa to yaya lamarin yara ya suka wuni yau waye shigantaka wa abu ya shigantaka ba cikin nutsuwa ka tambayi matanka shin yaran nan ina ga kwanan ga ina ganin wani halaye mi ke faruwa da matan kai kamata kai magana ce a kai ka kiyaye kai za ka kiwon su kai za ka kiyayewa ka ji yadda lamarin suke ciki salamu alaikum wa alaikum salam alaikum lahiya limi alhamdulillah ina godiya sosai da irin gudunmuwan da suke ba masha Allah wallahi malam mazajen mu ne sai da hankali to sai dai Allah ya tsaro su saboda fasa tunanin lahira asha asha asha A wallahi malam wanda bai fashi yayi sallah ba sa iyali sallah akwai wuya sun gani ko malam akwai wuya wanda bai shigo da tun da zarar namiji ya kama hanya babu ba baka san aiki ba san ba shi ba sai yaran sun kwana إنا لله وإنا إليه راجعون كيان كيف كده كي تربية إن شاء الله كما بيتم تنبيه كي آيا كراتي سيكي با نعم ما شاء الله ما شاء الله rana yana yi ne waje na san ba yi wallahi waje ba yi ne in yana nan wani bi ma shi to wanda bai ce matar shi ta kika yi ina ga iya akwai dai wuya lalle to amma dai kokari zaki kamar yanzu ke ki kokarin sa eh. ki kokarin cika ladan ki gabaki daya to muna kokari kuma da ba ta da kuma in ka kai wa'an uwaye ba su da ganuwa ta su a ka zo ka a ɗanci wannan kazafi ko ka zo ka laɗa mishi abin da ba yi ba su san da wannan ba ba to na asiri ne ba kuma ba ba walakanci ne ba kamar abin da doka ta ce ne shi in mutum ya yi abin da doka ta ce ko da wani ya yi zargin ka da kan cewa baka yi daidai ba kai ka san me yasa yi kuma wanda ya ce ka yi haka nan ya sani wallahi to haka ne amma ni da gaskiya ba so ɗaya ba so biyu ba in na kai ƙara ta ni da na kai ƙara sai a karya rani. An mhm. kyauta ni ma na zamna na wakala ga Allah Allah ya taro min shi. Eh wannan haka ne ka zamna ka wakala ga Allah haka ne ai amma ki tuna cikin irin wannan ba irin wannan bane ba ki cewa an wakala ga Allah saboda wata rana akwai wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan da kika faɗi ba wannan magana da kika faɗi ba ita ce shari'a ba ya ɗauki taguwarsa ya kai ta a daji ya sake ta sai komo zo ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na kai taguwa ta a daji na sake ta na wakala ga Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai hakka mata da bai ya ce a'a sai ce to ka koma ka je ka mata da bai kamar ka sa mata igiya da kafa ka sake ta ka dogara da Allah ke san me yasa mai haka saboda in ya samu ta igiya ya sake ta ya dogara ga Allah kenan in wani ya kama ta kenan ya yi sata ko kuma ya yi kwace amma in ya sake ta haka nan to in ya kama ta ta wace ba ta kwace ba kenan tashi ce Allah ba shi kayan shi to yanzu in kin ce shi kenan ki bari ki dogara da Allah ba ki yi abin da Allah ya ce ki yi ba akan abin ai yin abin da ki ba ki ba kawo shi ya saboda kullum sai na mishi magana bisa kan addini ko eh. in ma yi sallah sai na ce mishi Allah ya karo mini shi ya dora shi bisa hanyar musulunci kin san wani lokaci kin san wani lokaci eh game da zuwa wajen magabata ne nake na gaji saboda ko ka dai ba a sauraron ka shi ba a gajiya ga abun Allah ya ce ayi in dai na addini ba a gajiya oh. kamar kokari da kina yawaitawa har da Allah ya kaddara ranar da za su fahimta kan cewa lalle kike da gaskiya Eh, amma in kika samu rukura kika gaza ba daɗi tana zanne miji mhm. zai tambaya kame an kai ba ke sallar azaba ke la'asar a'a sai mata ita ke tambaya kawai nan a <laughs> ah, bai ba abu bai ba abu bulata kenan shi da ya kamata a tambaya shi shi shi a'a ni nake tambaya malam ruwa ruwa na tambaya ko ko in yaro bai da lafiya wani bi in na na na da sai in ki wani bi ma bai ba ɗauka. Iko Allah. Eh haka nan dai nake tare da su kuma Allah na bani iko su. To ba Allah ba Allah kara baki iko riko kuma ji Allah kara sai ya da zuciya ki ci gaba da yi insha Allah. Wallahi. To Allah shi taimaka. Duniya ne gaba ma. Kuma Allah shirye shi. Shi kuma Allah shirye shi. Oh, amma tarbiyya ni kaɗai nake tarbiyar da ayana. Na'am to Allah shi kama miki. Amin, amin mana mun gode. Amin, amin, na Allah ya saka da alheri. Amin, Allah ya saka mana mu duka. Na'am. Kenan kun ga sannan kuma sai aka ce har ila yau bayan bayan mata sai aka ce wal hadim ra'in fi mali sayyidihi wanda aka sa fako hadim kenan dan gida wanda ke aiki cikin gida shi ma za a tambaye shi da abin da aka bashi tsaro na kayan nan salamu alaikum wa alaikum muna lafiya na'am kenan shi ma za a tambaye shi na abin da aka ba shi na wannan wannan wannan tsaron misali kina da bon kinki ko kina da wani dan gidanki wani wani boyi boyin ki wanda yake shi ke aiki shine wanki shine wanke tukane shine komi to shi ma fa ya sani amana ce aka ba shi kar ya taba kayan nan kar ya saci komi kar ya rage komi yayi abin nan ta daidai yadda iya kuma ta yadda aka ce yayi assalamu alaikum muna lafiya dama tambara muke kallo to mun ga ana sa na dauka kamar da ni ga an rubuta lamba na dauka ana kira da ayi kallo ai ga tare da ke miki kai tsaye. eh. tare da miki da ke kai tsaye sai ki faɗi abin da zaki yi tambaye ki mijiya. ok ban sani ba ne. to kin sani yi tambaye mijiya don ki ba wasu hanya. ok to ya yi. to sai an jima. na'am kenan kun ga shi ma sai an tambaye shi. kenan kai ma da zaka ka san kan cewa kai komi daidai kuma wajibi ne kai komi daidai sannan dukkaninmu muke yaya eh, muke kuma dukkaninmu sai an tambaye mu abin da aka ba mu kiwo to shin ina da ɗaya biyu uku zuwa hudu zuwa biyar assalamu alaikum muna lafiya ina da ɗaya biyu uku zuwa hudu zuwa biyar cikin ɗiyan nan na tabbatar da ina takama da ni musulmi ne amma ba ɗaya da ya fahimci la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya da ya iya alawalla ba ɗaya da ya san farillar sallah bale mustahabbanta bale kablinta bale ba'adinta bale sunnoninta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka ga ka samu cikin gida akwai yaro mai shekara goma sha biyu mai shekara goma sha uku zaka ga yarinya ta fara al'ada uwarta bata san menene hukuncin al'ada ba bale diyat salamu alaikum وعليكم السلام. ما لا في أخ. لا يا لا لا. الحمد لله. ما لم يعني شمس المتين يا إذا أو لا عفن لا شيء طيبة. غير يقين على سلة في سنة. لا تيجي على ولا سيد سيد على ولا با. إيه. سيد يا فارس أنا سيد تو شيء بعد على ولا. إيه. تشي كنا سيد برا ولا سلة سمو دفلاس وجود على من لا وضوء له. ba a babu su ga wanda ba da alwala kenan yanzu nan take in cikin sujudi yake in cikin ruku a inda duk yake sai ya ne kuma ya bari sai ta yi shi alwala sai kuma ya zo ya shiga sallah kaga kana da iya ba sa da tarbiyya ta musulunci me zai kace ce gobe saboda Allah zai tambaye ka a matsayinka na musulmi wanda ya karbi la ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama akan cewa ka bar diyanka ga su sun yi karatu na boko alhamdulillah wasu sun zan doktor ma wasu su zan ga suna abubuwa iri iri na na abun ga na gestion iri iri wasu su gwanne na sanin lissafin kuɗi wasu su gwanne na sanin zamantakewa ta duniya wasu su gwanne na sanin siyasa wasu su gwanne na sanin likita wasu su gwanne na sanin eh, eh, lugga ta faransanci alhamdulillah salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu almajiri muna lafiya an gode ma Allah Allah na ce hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina salatul wusta kin nan kowace tana shiga wusta ko eh mafi yawanci sun doka salar la'asar eh. na'am malam salisu yau kakkir malam kai tsaye ko kana kalan tele tambara a'a na yi ba na katari ne dai ake to katari ne ake eh, kana masa antan ne eh yana masa antan ne eh a to ban barka Allah wasa Allah to amuna amin Allah kare amuna amin masha Allah to jazakallahu khairan ah, to masha Allah na'am kenan kun ga wajibi ne ka sanar da ɗiyanka kana da ɗa uku da hudu da biyar ba ɗaya da san farlan sallah ba ɗaya da san farlan alwala ba ɗaya kai ma baka sani ba kana da ɗiyanka ba su san menene ba su ba su san yadda yanayin kasafin hailar su yake ba mata ta bata sani ba kai baka sani ba to wa za su tambaya salamu alaikum muna lafiya na alhamdulillah eh. an gode na'am to kamar yanzu miji mm-hmm. ko da yaushe kana kyautata mishi kana wace ce kana kula da haƙƙin wani bai nan ka kula da abin da ke cikin gida mm-hmm. kana mishi ko da yaushe ma hatta da ma da irin wannan dai kai ma mutum wani ɗan kado hakan nan duk abin da ya kamata dai ha abin da ya kamata dai na kyautata da yana dai mm-hmm. yadda dai ta aka tun warko dai ko kana amana baka canza ka ba mm-hmm. amma to shi kuma ko da yaushe bai ganin shi in ya kula da ɗan ta zo sai maka cin mutuncin da kamar ma ɗaya duniya babu rikirta tsakanin karshe Ko mm-hmm. yanzu ai zare an adam ne akwai zuciya akwai komi ta mm-hmm. ka zai ne kuma ga gajiya ba mm-hmm. kullum tana wa mutum bai ganin shi kullum tana mishi bai ganin shi sai ka gaji kabari oh. ko <laughs> to eh lalle akwai gajiya akwai gajiya mutum zai da kuraje tunda dai a sha ma yanzu inda duniya na tafi illa eh, an ka wani kana kyautata wa mishinka har da ma ilimin shi da irin sirrin da aka na wasu za su magani ka a ce ai ne irin wanda maza mutane ke magana na miji ba dan gobe wata wani sha maka kaza kunama ne wace ce wace ce to ya ta kayan shiga abin da zan gaya miki kamar ki fita cikin magana kan cewa matan da ke cewa namiji ba dan goyo bane ba wanda ya ce namiji ba dan goyo bane ba in mace ta ce namiji ba dan goyo bane ba to ta sani shin wane ne babanta namiji ne aiko to yanzu shi ba dan goyo bane ba baban Eh, to kenan haka ce namiji ai shi ba ya shiga ko to da haka kuma haka maza su ma masu irin waɗannan maganganoni a mata shi ma ya sani yana da innafa kenan ita ma ta shiga to don kenan waɗannan maganganoni ne waɗanda yake a musulunci ba su dace ga tsarin zamantakewa ta ma'auratayya guda biyu ba a nisanci irin waɗannan kalamai cikin magana sannan abin da kike yi na game da mai gidanki kaman kashe ɗan ya ruɗa ki na ki bari a ina zuwa ina zuwa ina zuwa salo za ki sakewa na wanda zai sa ya fahimci akwai wani abu da kike yi kin bari shin me yasa kika bari sai kin ga nan sai ya tambaye ki to daga cikin tambayar nan sannan kina iya bude komi kuma mhm. tun da dama ai mutum da haka Allah yi mutum da hankali yawana to da haka da Allah yau mutum da hankali kuma sai ya aiki da hankalinsa don sai ya mai da don saboda ya mai da mutum bisa hanya amma in kika hasala kika bari an ci baya shi bai bari wancan abin da ya kai kuma ke alheri da kika yi kin bari kenan ke ma ki koma cikin hanyar da yake kenan duk kun taru kun ci baya ah? yawa to kenan sai ki rika hankuli tashi sallah asuba ko shi kuma wani abu yake ah? na yi shi da bai tashi sallar asuba na'am amma ne fitula mai gida na bai a sallar asuba sai lokacin da tashi ne da kwana wata bitar nazar subhanallah sai a shi a wallahi shi sallah subhanallah ko kuma da annaba ya kaka ne balle yara wannan duka daga cikin rashin samun tarbiyya ne tun daga farko ta da wa karatu da kuma ya je a ba da kai kai da wuya nan cikin gida ma da wuya ka yi da dabule ta yi a masallaci da wuya ka wannan to Allah shirya amma a rika yi ana addu'a kullum ko da aka yi sallah a rika yin addu'a kuma an aka ce a yi addu'a ba sai an ci ga addu'ar da za a karanta ba da halshen da ki iya sai ki gaya ma Allah bukatar ki shikenan sai kun samu saukin abu. yawa insha Allah to na gode insha Allah sannan mu sani lalle babu ila shakka muna son ɗiyan mu su zamanto masu ilimi kuma ilimin kowane salamu alaikum assalamu alaikum masu ilimi kuma ilimin kowane saboda mi saboda shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum muna lafiya na alhamdulillah salamu alaikum muna lahiya lahiya no malam ina tambaya to sai ki ga wata tambayar ki saboda lokacin mu ya kure ina so a yi magana ne akan wankan janaba to yanzu kina wannan ban iya yin shi yanzu kai tsaye saboda yanzu lokaci ya riga yayi amma insha Allah ki kwarare mu rana rana yau insha Allah za mu yi magana akan shi saboda eh, ranar lahadi rana ce ta abin da ya shafi zamantakewa duka gabaki daya ta aure da kuma abin da aure ke ciki yana ji da yata to assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu bisa ga dukkan alamu lokacin da aka ɗiba mini ina ya kawo jiki da haka ina mai kariya da cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين